akwai tambayar da nake so ne miki wai shi me yasa adamare ku ba ku aure ne a garin nan domin tun da na zo nake ganin yan mata manyan manya kamar ki duka ba su da mazaji me yasa kasance mace mai farin jini har ya zuwa girmana samari da yawa suna suna kai har ma da sa'annan mahaifina amma hakan bai dame ni ba saboda yawa rayuwata ka fasa zuwa wannan yakin ba ramar wace irin magana ce ke faɗa haka idan ban je yakin nan ba da wace irin fuska kike tunanin mutanen garin za su kalle ni a matsayin mace ta hana zuwa yaki kuma macen da za ka fasa zuwa a kanta ya matsayin ta yake a cikin ranka tana da matsayi kwarai da gaske don ko babu wata mace mai matsayi a gare ni duk duniyar nan wadda zan iya haɗa ta da ita amma ki duba ki gani amma shi ne za ka iya tsallakewa ka tafi kabarta cikin zillumi da tunani don ka faranta wa sauran mayakarai ko kaɗan ban yi haka don in faranta wa mayakarai ba ina so a yi alfahari da ni a ce da ni aka ci mutanen gari da yaki haba adamare ke ma abin alfahari ne a gare ki a ce da mijinki aka ci wannan yaki yaki ka san irin asabar da mayaka irin ku suke tafiya su bar matansa a ciki alwani ki yi haƙuri ki mana fatan samun nasara a kansu amma ba zan iya fasa ba jayaki Jack! Jack! dama sai da na yau ka mutu ka a cikin bala'i a cikin tunanin da ba taba karewa ba zan zabalo kan zama na cikin mata da rayuwar su su kare ba tare da ƙara aure ba na yi da na sanin irin kasuwa ganin gawa jaya ki da na yi shi ne ya haddasa ba wani bakin ciki a cikin raina wanda har yau ya kasa goguwa a cikin raina kuma a bisa al'adarmu duk macen da ta taba aure mijinta ya mutu ba ta ba ƙara aure saboda mu ma haka muka tashi muka gani kuma in ta saki ta kama da san wani har ta furta to a gaban idanka za a kashe ta a nan garin to mu kuma kin ga addinin mu an baka dama ka aure mata biyu uku zuwa hudu idan ba za ka iya adalci a tsakaninsu ba sai ka auri ɗaya kacal kana nufin um, in ma yanzu da mijina ya mutu ina da daman ƙara wani auren kwarai kuwa ke ce ma kike da cikakkiyar dama da za ki iya bayyana mijin da kike so ki aure shi tunda ke ba zawara ce ka faɗa baba na wannan magana ba sanar da shi ba amma za sanar da shi wannan ciwo nawa ba na tsammanin zan tashi to ina ganin daga kan gadon nan sai dai kamari na Allah ya ba ni martaba lafiya dalilin da ya sa muke zuwa asibiti ba ni da maganin da zai magance min tunanin fodiyo hmm. zan mutu da tunanin ɗana abu alfahari ga wanda sarakunan duniya dukansu ba su da kamarsa allah ya ji kan fodiyo hmm. yanzu da take fama da wannan ciwo komai na masarauta ta yatsa a cak don haka dole ɗayanku ya karɓi mulkin nan tun da hodiya ya riga mu don haka ku tafi zama ku zuwa gobe ku zo ku faɗa mu wanda kuka zaɓa a junanku nan da kwana uku zai yi murabus in ɗora shi a kan sarauta Oh. <coughs> <coughs> da ce ina son ganin ka ka ce akwai abin da shi Allah baya so shi yasa kafin ka tafi don karka bar mu a cikin duhu nake so ka raba mana zare da abu wato da farko dai shi musulunci ba a taɓa yin sa sai da ilimi don haka ya waje ba a kanku daga mazanku har matanku dukanku ku fita neman ilimi sannan kuma akwai abubuwan da allah baya su da yawa daga cikinsu kuwa akwai shirka shine babban laifi wanda ubangiji baya so usman menene shirka kuma abin da shirka yake nufi shine hada allah da wani ma'ana ka rika bauta wani allah kamar yadda na zo na same ku a farko abin da kuke bautawa to allah yana da kishi baya so bayan wannan akwai shan giya giya giya kuma ba giya kadai ba bayan giya akwai zina akwai caca akwai cin amana sannan kuma akwai karya duka wannan allah baya so yau usmanu dama tun jiya ina so in tambaye ka maganar zinan nan don na kana yawan nanata ne zina wato zina ita ce mutum ya nemi matar da bata ma'ana macen da bai biya ta ba kamar ya ko baiwa budurwa ko bazaura bazaura ita ce matar da mijinta ya mutu ko kuma wadda mijinta ya sake ta ba za ta yin aure ba har sai ta kammala iddanta ma'ana sai ta ga jininta sau uku mata da mijinta kuma ya mutu ita ma ba za ta yi aure ba sai ta yi taka ba ma'ana sai ta yi wata hudu da kwana goma babu kwalliya babu fita barkatai har usman gaskiya addini yana da ka'idodi to amma usmanu tambayan da nake so maka duk wannan abubuwa da ka lissafa jama'a ta al'umma ta sun riga sun saba yi ya zama musu jiki ya za a shawo kansu su daina haka ne shi kanshi musulunci dokokinsa ɗaya bayan ɗaya suka zo tun zamanin annabi Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga kuwa babu abin da zai maganin wannan matsaloli in ba ilimi ba saboda haka sai kun da kufa gaba ɗayan ku wajen neman ilimi lokacin da suka ilimanta duk za su daina wannan abubuwa saboda haka ni na yi alkawari ba zan taɓa tafiya ba har sai na saka ku a hanya kun san menene addinin ma yaya ake yin addinin sannan zan tafi wanda ko da bana nan kun san yadda za ku yi kuma kun san inda za ku je ku ci gaba da neman ilimi malam usmanu na gode وين za a bi ni dalla dalla duk abin da na faɗa الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك الله لا لا إننا كركوني بنغاني نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقول لي تمام هذا هذا malik يوم الدين مالك يوم الدين نعم bala layi na uku layi na uku ba a zo kan shi ba a kamar shi tambaye shi mana haka ne gona ya je إسا isa ba sai zuwa gobe to to kowa zai yi tafiya duk wanda ya tafi gida ya yi tilawar abin da aka koya masa bismillahir rahmanir rahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر son ta matsayin sarki saboda wannan rashin lafiyar da nake fama da ita tun ina da lafiya na bar wasiya a matsayin fodiya ne zai gaje ni bayan raina to dai allah bai nufa hakan ba fodiyo ya riga ya riga mu Allah ji kan fodiyo Allah kara sarki lafiya to fodiyo ya riga ni komawa ga Allah amma babu abin da na iya haka Allah ya kaddaro don haka na baiwa 'ya'yana zaɓi a kansa zaɓi wadda zai gaji sarauta ta to daga ƙarshe suka fito da sunan babbansu yarima to ko kuna da wata shawara a kan hakan allah shi taimake ka a'a mun yi biyayya ko mun karɓa allah shi ƙara ma lafiya to da kowa ya amince yanzu za mu mai yi manaɗi ya zama shi ne sarki na wannan daula ta daular yamma Thank you. mafarki muke yi ko ku dai sai dai ina ma a ce kuna ganin abin da nake gani ni ne ya nan. riƙe hannu na ci ina nan a raye ban mutu ba Fodiyo, ya za ka ce ka mutu ba bayan ka ƙone a cikin ɗakin nan da ƙyar aka samu sauƙansa bana cikin ɗakin lokacin da abin ya faru allah ya yi bazan mutu ina masallaci ina karatu a lokacin da abin ya faru na yi ƙoƙarin tsallaka domin ceton yan uwana saboda na san suna ciki ban an kara ba sai na ji karar mota a bayana ban tashi farkawa ba sai a cikin asibiti ina ka shiga tsawon wannan lokaci fodiyo ka san ku rashin ganin zai iya cutar da ni a lokacin da na samu sauki kan hanya ta ta dawowa gida sai na tarar da wani ƙauye waɗanda ake bilmayar da su da addinin da ba islama ba sai ne kokari ya zauna a wannan ƙauye domin in fahimtar da su addinin islama kuma allah ya bani nasara ga baki ɗayansu a yanzu sun musulunta allah ya maka albarka fodiyo hakika wannan ne ya taka ta alheri ce babiri ɗan kai daɗe a dakatar da naɗin sarautar nan ga mai ita ya dawo Kodiyo, zauna a yi maka naɗi. Bayan na dawo gida, kafin in shigo fada, na shiga gida, na tambayi lafiyar kowa. Sai aka sanar da ni cewa matata ta fita bata cikin gidan nan. Lallai an yi haka ta tafi ba tare da na sani ba a lokacin na ina cikin tsananin rashin lafiya amma na tabbata akwai dalilin da ya sa ta tafi idan sarki ya yi min izini ina so in je in dawo da matata kafin a naɗa na sarauta ka je ka tuwo da ita fodiyo ka je ka tuwo da ita bai maka izini wanda shi kara masu godiya nake Allah shi kara masu kitabi alaikum inna ina ce ce ya mutu haka suka gaya min wai ya mutu wai ya koyi a gobara ba mutu ba ina da rai za ki iya taba kici da shi ne ba da ba zai taɓa yin fitarwa ba tsoron hmm, kai ne da kanka to ya kawo ka gidana na zo ne tafi da matata kai ne kake faɗa kana kallon ido na ka shigo gidana kana kallon ido na kana faɗa mini wannan magana ba ka jin tsoron cewa ni zai iya harbe ka aka jin kashe ka na tabbata ba za ka iya harbe ba saboda na zo ne domin fatima kuma na san kai kanka zan cewa ni uba ne ga jikanka saboda haka ba za ka السلام عليكم وعليكم السلام يسي فريو كرك ابن Allah ya shirya da mu cikin tafarkin madaidaici cikin tafarkin addinin musulunci yes you see na san za ka ji mamakin yadda muka karɓi musulunci da gaggawa dole yi halarci abba rediyo ka gani mun yadda da cewa addinin musulunci shine addini ɗaya a wajen allah yadda muka karɓi addinin musulunci kuwa ba an tilasta mu bane ba an tursa samu bane mu da kanmu ne mun yadda mun karba addini wanda yake shi ne addini na gaskiya a wurin kuma farko abin da ya fara ba mu mamaki kuwa shine ana me ya faru me ya faru na ganka rule na shiga ɗakin riyana na same ta tana tabbaci har da mun share what eh are you serious yes to mu ta ka gani je ta dawo fa ban sake ji ta yi magana a kan rashin ta ba kuma bai sake tashi ba fa da ku ba ta kwana uku ba ta soma ba kuma bacci dole sai da rana ai ko da ranar ma ba kullum ba ne ba manufa tana bacci ta Mom? Dad? Lafiya ku kai akwai na haka? Yaushe ne kin fara samun bacci haka har da wani shari? Me ya faru? Mene ne dalili? Ba wani abu ba ne illa addu'an da nake kafin na kwanta. To wace addu'a ne mu ba mu yi ba? Wace yana addu'a ne mu ba mu yi ba? wasu ayoyi ne a cikin alkur'ani da mijina ya koya min kuma sai suka magance min matsala ta tun da mai aure na ce mun yi magana da ke za ki bar wannan addini ba mun yi magana da ke za ki bar addinin nan ba a ko za ta bar addinin ko ka ta bar addu'a saboda shi ne maganin matsalar ta matsalar da tun shekaru 20 muna neman magani ya aiki da godiya ice da office wallahi kai Da na lura da wannan tun da ta dawo gida wannan yanzu ta zo da ya aiki wanda da ba ba ta da shi yanzu ta yi hankali sosai yes na nan lura da haka gaskiya ni na lura iyali ta canza tun da ta dawo gidan nan kwata-kwata ta hana ni aiki kuma ga wani irin kunya da ta ba da shi biyayya kuma kamar za ta bauta mana ni ya zai da ban yayi ko na kawo muku ne? Hmm. Hmm, da soyayya wanda babu irinsa a cikin dangin ina neman gafarar ku iyayena wannan halin da kuka ga ina yi wani babban koyarwa ne a cikin addinin da na baro a wancan garin koyarwa cikin alkur'ani cewa lallai mahalicinku ya shara'anta kada ku bauta wa kowa face shi sannan da iyayenku ku kyautata musu ko da kuwa dukansu sun tsufa kada ku faɗa musu wata kalma ta ɓatanci ko kuma ku yi musu tsawa sai dai ku yi musu magana cikin girmamawa yanzu kina nufin duk wanda yana cikin su ƙwarai kuwa akwai wata aya ma da ta yi magana akan iyaye mata da irin wahalar da suke sha Allah ya ce kuma ya umarci mutum da ya kyautata wa iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa cikin wahala kuma ta haife shi cikin wahala da haihuwarsa da yaye shi duka wata talatin har zuwa lokacin da ya cika mutum ya sami ƙarfi образом. night wonders shall never end me faru what happened I rihanna ta ba dan anti ajina da kuma yar gidan mr banks addu'a yanzu they don't experience all those bad spirits really yeah you had me muje muje ciki Salam. shekarar so babu yadda za a yi na yaga ki bar addinin nan da duk irin abubuwan da kin samu masu kyau a cikinsa uba ina so ki faɗa min abubuwan da wannan addini ya ginuwa kai musulunci addini ne da ya yi umarni a kaɗai ta Allah kada a danganta shi da ɗa kamar yadda mu da kiristoci muke yi Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba Allah ba shi da mata ɗa ko kuma dangi sai dai yana da zaɓaɓɓun manzanninsa annabin da muke bi annabin musa sannan annabi isa wa'inda kiristoci suka riga allah kuma abin bauta bayan shi annabi isa ya faɗa a cikin littafin mark kashi na goma aya ta arba'in da biyar ya ce gama ɗan mutum bai zo duniya don a bauta masa ba sai don shi ma ya bauta ashe addinin musulunci ya yi umarni da kyautatawa makwabci ya taimaki makwabcinsa mai kuɗi ya fitar da zakka dole don talaka ya samu abinci kuma mata ta yi biyayya ga mijinta ‘ya'ya kuma su taimaka wa iyayensu ya yi hani da zina da shan giya caca da kashe mutum ba tare da ya aikata wani laifi ba kada a ci mushe cuta ne a taimaki gajiyayyu da marayu kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya wuta yake ci a cikin cikinsa dad ba zan iya kirga kashi ɗaya bisa ɗari na kyawawan abubuwan da musulunci ya zo da shi ba san ko ke kin shirya ba ai ni na jima da shirin haka amma ni fa kai nake tsoro shi ban yi magana ba ce da auren ku har abada ba zan bi shi ba ba zan iya komawa gidansa ba mutanen da ba su san darajar musulmi ɗan uwansu ba masu jerin addini masu alaƙar jirgin da ƙazanta kada ki kaɗan ka fatima addinin musulunci bai da wani ɗabi'a da aka nuna miki a cikin gidan mu ko kaɗan kuma duk wanda ya kiraki ki da sabon tuba to yana tare da fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da yake so ku sani a nan shine babu wani dan adam da ya fi wani a wajen ubangiji sai wanda ya fi tsoron shi kana nufin da wanda aka haife shi a cikin musulunci da kuma wanda ya shiga musulunci duk ɗaya suke a wurin Allah ƙwarai kuwa wani zubin ma wanda ya shiga addinin musulunci sabo yakan iya kan wanda aka haifa a cikin addinin musulunci saboda wanda ya shiga yanzu babu zunubi a kansa ko kaɗan ko kaɗan wani kuwa duk abin da ya aikata Allah ya gafarta masa ya zama kamar a yau aka haife shi wa nuna yi wa Umar bin Kaddaf kalifa na biyu a wajen manzon Allah gobe wanda sai da ya musguna wa musulunci da manzon Allah kafin ya fahimci gaskiya bayan ya fahimci gaskiya kuma ya zama na cewa babu wanda ya mulki irin ban sanya ya zamba in ba bike wai ya raina gashi na yi kiran ki kin ki gane abin da bi na kuma gani nake yi kamar kina ko kwanto a kaina karki daukin mayaudari a zuciyata Hello! yi fa gaskiya ban da gidan can ba zan iya gorin nan ba na tabbata da wani ne da bai san addinin sosai ba zai iya komawa addininsa haba fatima na faɗa miki cewa dukkan mu ɗaya ne a wurin ubangiji babu wani wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron shi kuma annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mumini dan uwan mumini ne ko da a yau ya karɓi shahada saboda haka waɗanda suke faɗa miki irin waɗannan munanan kalamai tsakaninsu da Allah babu ruwan addinin musulunci da abin da suke faɗa miki kuma ranar gobe kiyama Allah zai muku hisabi da su da waɗanda suke kazantawa ki tashi ki bi mijinki ku tafi tashi tashi ki bi mijinki kin tashi tafi akwai wani malamin da mun samu wanda yana zuwa yana koya mana karatu a to alhamdulillah ni ma akwai wasu littattafai da na yi muku tanadi insha Allah idan na koma zan aiko muku da su so shi malamin sai ya rika karantar da ku Samari kuli wa'inda ke yaudara bin yan mata ƙawaye ko su kwace zance rasai saurayi a takaice dole sai na tantance domin zan so na yi dace. Adamare? na kula da ke tun da fodiyo ya tafi kike kuka kuma na ga baki da lokacin denawa tura zan yi inna na riga na kabila sai fodiyo na rasa yadda zan yi in cirewa zuciyata tunaninsa to kin saka fodiyo ba zai dawo ba kin ga fodiyo dan sarauta ne kuma sarautar ma ta binni me zai dawo ƙauye yayi ni kawai abin da nake so da ke ki daina kuka don Allah inna sai dai na bi shi can garin su ya ma alkawarin zai dawo ba zai dawo ba ga baban kinin ba shi da lafiya rai a hannun Allah ya kamata mu mai da hankali a kansa ba ki san yadda nake ji ba ne shi wanda ke cikin zuciya da ya fi la'abba da ta asaba shi ke ba ki gane kauna kai daɗe har yanzu akwai matsala a ƙauyukan nan shi yasa nake so na koma can da zama da yawansu ana dilmiyar da su shi yasa nake neman izini idan sarki ya amince zan koma can da zama domin karfafa masa addinin su in taimake su da yarda Allah ban isa in hana ka wannan aiki ba fodiyo amma ina son kuma na tabbata da cewa aminu ne kadai zai iya yin shugabanci kwatankwacin yadda ni ma zai kuma su kansu yan uwana sun san dalilin da ya sa na ce kai kafi dacewa tabbas mun amince aminu ya fi mu dacewa da wannan sarauta Allah ya tashi ku to ai da aminu da yarima duk ɗaya ne a na. Allah ya fi mana abin da ya faru amin in Allah ya yarda na ɗauki alkawari ba zan taɓa nuna wata alama nan cewar ɗana ne yake kan karagan mulkin ƙasar nan ba kuma da ni da yaya da fulani tun mun zama ɗaya aminu ɗa ne a gare mu to alhamdulillahi allah ya muku albarka gaba ɗaya allah ya ƙare muku albarka gaba ɗayanku fodiya kuma da zai bar gidan nan ya koma wani waje da zama Allah ya ƙara albarka a cikin tafiyar tasa amin amin ciwon nan ke tunanin wanda zai gaje ni saboda ba ni da namiji al'amura kawai na haifa Allah ya baka lafiya kayya fodiyo wannan ciwo ba na tashi ba ne kai dai roƙon da nuka kai haƙuri ka karɓi mulkin ƙauyen nan usman wannan ita ce matattaka? sun roƙe ka arziki inda za ka karɓi mulkin ƙauyen nan ina roƙin farma a wajenka don tun bayan tafiyanka don fuskanci a damari soyayya ka ta kamata kuma ka gaya mana cewa addinin musulunci ya yarda namiji a wuri mata hudu to ina roƙonka arziki ka aure ta gode allah ya saka da alkhairi kuma nema ina godiya akan kulawa da kuka da shi na tsawon lokaci ta gode ayyuka kai ne Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar rabi'u akilu haruna su ba ta karewa wa kuwa wallahi